Fannin shari'a aikatawar da wani mutum zai haddasawa ko ya shigar da wata hanyar da ke sanya zubarwa ko kuma ɗar mai ciki wajen mace doka ta maganta ne kawai ga zubar da ciki. Da zaran an samu yanayin ɗar mai juna biyu ta da gangan ga wata mata bisa aiwatawar ɗan adam. Da yaushe za a iya magana tsayar da juna biyu akan ceton kiwon lafiya. ta dalilin kiwon lafiya ko zan ci gaba da ɗaukar juna biyun zai kasance da hadari ga lahiyar matar ma'aifar ko abin da take ɗauke da shi na ɗauke da sauyin halitta ko wasu cututtuka da ba za a iya warkarwa ba ta wannan halin ba maganar an yi laihin zubar da ciki ma'ana kar zubar da cikin ya zan an dauniyar aiwata shi ne nuna an zubar da ciki domin a ce an yi zubar da ciki ta fuskar shari'a farko dai ya zan aiwatawar ta tsaida juna biyu ce kuma ta zan na ɗan adam ne kuma ba kan dalilin kiwon lafiya ba ne sannan kuma sai in ya zan mutunan ya yi shi ne ta da gangan ta sa niyya ta raɗin kansa don ya zubar da ciki. Wani hukunci ake fuskanta? Abin da ya shafi ɗan mai ciki aya mai lamba 295 ta kundin shari'a ta zayyana cewar wanda ya aiwata hakan zai fuskanci hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya zuwa shekara biyar da cin tara ta jika hamsin zuwa jika ɗari yana iya kasancewa shekara biyar ƙasa ga shekara goma an dai an tabbatar da wanda ya yi aika aikar ya saba da zubar da ciki an wadda aka wa zubar da cikin tana ƙasa ga shekara goma sha shida kuma shigar aya mai lamba ɗari biyar har wa yau ta zayyana cewar za a yi hukuncin kaso na wata shida zuwa shekara biyu da cin tara ta jika ashirin zuwa shika ɗari duk matar da ta aiwatawa kanta zubar da ciki ko ta nemi yin hakan ko kuma ta yarda da amfani da wata hanya da aka nuna mata in amfani hanyar wani jami'in kiwon lafiya wata mai karbar haifuwa idan su ne suka nuna mata hanyar suka ba ta haddasa zubar da cikin to za su iya fuskantar hukuncin shigar aya ta ɗaya da ta biyu da ayar dokar farko ta zayyana zuwa ga jami'an kiwon lafiyar da na zana kuma za a tsaida su daga aikin su tsawon shekara biyar kuma hakan zai faru ne kai tsaye. Studio Ghana.